Música daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana. inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Ku saurare barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yau talata. Da ni wanti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jagoran jun halin musulunci na Iran ya jaddada cewa hanya ɗaya tilo da Iran za ta samu ci gaba ita ce ta ci gajiyar ƙarfin kamfanoni masu zaman kansu na cikin ƙasar. sabon shugaban kasar amurka ya bayyana yiwuwar kulla alakar jakadanci tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila nan kusa kaɗan babban limamin kiristocin birnin kudus ya bayyana cewa dole ne kasashen duniya su ɗauki nauyin da ya rataye a wuyarsu na wahalar da falasinawa a gaza suke ciki Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Jagoran juyin halin Musulunci na Iran ya jaddada cewa hanya ɗaya tilo da Iran za ta samu ci gaba ita ce ta ci gajiyar ƙarfin kamfanonin masu zaman kansu na cikin gidan ƙasar. Jagoran juyin halin Musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei ya ziyarci baje kolin ci gaba a yau talata, baje kolin ƙasa da kuma nasarorin da kamfanonin masu zaman kansu ke samu inda ya shafe tsawon sa'o'i biyu da rabi a wajen baje kolin wannan baje kolin yana nuni yana nuna iyawa da nasarori da kamfanoni masu zaman kansu suka samu a fannoni na sadarwa da fasaha sadarwa kayan aikin kera tauraron ɗan adam fasaha na wucin gadi kayan aikin gyaran jiragen sama da kayan aikin masana'antar haƙar ma'adanai da yanayin ƙasa masana'antar mai iskar gas da sinadarin ma'adanai ƙarfe da uranium an baje kolin masana'antun da na na'urorin gida a masana'antar da na masana'antar ruwa masana'antar ƙarfe kafet masana'antar ruwa da wutar lantarki masana'antar kayan aikin likita da asibitoci samar da magunguna cibiyar bincike da ruwa da ru'ai kayayyakin aikin gona kiwon dabbobi sana'ar hannu da yawon shakatawa jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa dole ne tsakaita buɗe wutar gaza ta zama mafita ta dindindin a rikicin falasinawa da yahudawan sahiyoniya jakadan ƙasar iran kuma wakilin ta na dindindin a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani a yin zaman kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa dole ne batun tsakaita buɗe wuta a gaza ya zama mafita na dindindin a rikicin falasinawa da yahudawan sahiyoniya a zaman da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi kan falastinu a jiya litinin jakada irawani ya bayyana cewa yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tana kuma buƙatar janyewar sojojin mamayar isra'ila gaba ɗaya daga yankin zirin gaza da ci gaba da kai kayayyakin jin kai da samar da wani cikakken shiri na sake gina gaza irawani ya kara da cewa rashin amincewar haramtacciyar ƙasar isra'ila na janyewa gaba ɗaya daga gaza da kuma dagewarta na tabbatar da tsaronta a zirin gaza lamari ne da zai kawo cikas ga yunkurin wanzar da zaman lafiya a yankin da kuma ci gaba da zaman ɗarɗar don haka wajibi ne kwamitin sulhun ya ɗauki mataki na bai ɗaya wajen kare martabar yankin na gaza irawani ya ƙara da cewa baya ga haka dole ne kasashen duniya su kare ayyukan hukumar unrwa ta majalisar ɗinkin duniya da samar da kuɗaɗe mai ɗorewa da kuma ba da fifiko ga tallafawa 'yan gudun hijiran falasinawa sabon shugaban ƙasar amurka ya bayyana yiwuwar ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila nan kusa kaɗan sabon shugaban amurka donald trump ya yi magana game da yiwuwar kulla alakar jakadanci tsakanin masarautar saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila nan ba da jimawa ba da kuma gudanar da wata ziyara zuwa saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila a wani ɓangare na rangadinsa na farko zuwa ƙasashen waje kamfanin dillancin labaran ikna ya nakalto daga jaridar al-arabi a rahotonta cewa hakan na zuwa ne a lokacin da trump ya mayar da martani ga tambayoyin 'yan jarida lokacin da yake rattaba hannu kan wasu shawarwari a ofishinsa da ke fadar white house a yammacin jiya litinin bayan rantsar da shi a matsayin sabon shugaban kasar amurka trump ya ce yana tsammanin saudiya za ta shiga cikin yarjejeniyar abraham nan ba da jimawa ba a cewar tashar talabijin ta cnn ta amurka a shiga tsakanin amurka ƙasashen larabawa hudu wato haɗaɗɗe daular larabawa bahrain sudan da maroko sun rataba hannu kan yarjeniyoyin ƙulla hudar diflomasiyya da haramtacciyar ƙasar isra'ila a shekara ta 2020 kuma ana kiransu da yarjejeniyar abraham Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Babban limamin Kiristocin birnin Kudus ya bayyana cewa dole ne kasashen duniya su ɗauki nauyin da ya rataye a wuyarsu na wahalar da Falasɗinawa a Gaza suka shiga ciki. Shugaban mabiya ɗariƙar Orthodox na ƙasar Girka na birnin Kudus ya yi kira ga ƙasashen duniya da su sauke nauyin da ya rate a wuyarsu na magance wahalhalu da al'ummar Falasɗinu suke ciki a zirin Gaza. Yana mai jaddada cewa tilas ne tsagaita buɗe wuta a matsayin matakin farko na samun zaman lafiya mai ɗorewa. Shafin yaɗa labaran Falasɗinu na Wafa ya watsa rahoton cewa shugaban ɗariƙar ta Orthodox a birnin Kudus ya kara da cewa a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau talata cewa dole ne a tsakaita buɗe wuta a zirin Gaza tare da neman samun hakikanin zaman lafiya da ke nuna adalci da kuma kiyaye mutuncin bil'adama ya ci gaba da cewa mummunan tasirin yakin da aka yi a Gaza bai taƙaita a tarwatsa kayayyakin amfanin bil'adama ba. amma ya faɗaɗa zuwa ga samar da wani mummunan rauni mai zurfi a cikin zukatan duk mai ɗauke da ruhin ɗan adamtaka a faɗin duniya kuma wahalar da al'ummar gaza suka shiga tana wakiltar ɗaɗi ne a dukkanin zukatan 'yan adam wanda ke, kira ga aikin gama gari don farfaɗo da ƙa'idojin adalci rahama da a tsakanin al'umman duniya. babban hafsan hafsoshin sojin sudan ya yi tsokaci game da takunkumin da amurka ta kakaba masa da cewa ba zai yi tasiri a kansu ba kwamandan sojojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar sudan laftanar general abdul fatah al-burhan ya yi tsokaci a kan takunkumin da amurka ta kakaba masa a makon da ya gabata bisa la'akari da hargitsi da rashin zaman lafiyar sudan da kuma kawo cikas ga komawa kan tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar alburhan ya ce ya ji cewa za a ƙaƙaba musu wa shugabannin sojojin sudan takunkumi yana mai cewa a shirye suke su fuskanci wani takunkumi a kan aniyarsu ta gudanar da hidima ga ƙasarsu kuma suna maraba da takunkumin. a nata ɓangaren rundunar sojin sudan ta fitar da wata sanarwa da a ciki ta yi allah wadai takunkumin da aka kakaba wa kwamandan dakarunta general abdul fatah al-burhan sanarwar ta ci gaba da cewa rundunar sojin sudan ta yi allah wadai da matakin rashin adalci na ma'aikatar baitulmalin amurka da ta fitar na wa shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban kwamandan sojojin kasar laftanar janar abdulfatah al-burhan takunkumi kuma shugabannin al'ummar sudan da ke jagorantar yakin kare mutuncin ƙasa wanda sojojin sudan da a al'ummarta suke kare ƙasarsu daga 'yan ta'addan sojojin haya da gungun 'yan tawayen muhammad hamdan da kalu hamidati don haka sun yi allah wadai da batun duk wani mataki da za a ɗauka na wa shugabannin sojin takunkumi ƙarshen labarun duniya kenan. To bayan da ko gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda za ku fara inda da a ciki za ku ji shirin ko kun san shirin duniyar mu a yau da sauransu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. sharhin bayan labarun namu zai magana ne kan batun yadda rahotanni suke watsuwa ne a sudan kan faɗaɗan hukuncin kisa a ƙasar saboda zargin haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar sudan ta bayyana cewa a kwanakin baya-bayan nan jami'an tsaro da ke biyayya ga gwamnati a babban birnin ƙasar na wucin gadi port sudan sun tsare wasu mata biyar ba bisa ƙa'ida ba bisa zarge-zargen haɗin gwiwa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ciki har da wata mace lauya tare da lura da cewa cibiyoyin da ake tsare da waɗanda ake zargi da gidajen yari suna cike da ɗimbin fursunoni maza da mata kan tuhumce-tuhumce iri ɗaya cewa suna da alaƙa da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wata memba a ofishin zattaswa na hukumar lauyoyin gaggawa rahib mubarak ta ruwaito cewa rundunar tsaro a birnin damazin babban birnin jihar blue nile a kudu maso gabashin kasar ta ce an cafke matan a ranar litinin da ta gabata kan dalilai da suka shafi saɓanin yanki da kabilanci ta shaida wa kafar watsa labaran alshark al'ausar cewa an tsare matan a cikin wani mummunan yanayi kuma ana yi musu fyaɗe da barazanar ɗauri da bai kasa tsawon shekaru goma ba domin tilasta musu su amince da haɗa kai da mayakan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ta ƙara da cewa sojojin sudan na ci gaba da ƙin amincewa da buƙatu da dama da ƙungiyoyin agaji ta red cross ta ƙasa da ƙasa ta gabatar gabatar musu na neman ziyarar fursunoni mata da ake tsare da su saboda sanin cewa galibinsu iyaye mata ne saboda irin mummunan halin da suke ciki kuma ba a samu wani ƙarin bayani daga kakakin rundunar soji da ke kula da wuraren ba dangane da waɗannan tuhumce-tuhumce da ake yi kan matan. masaniya harkar shari'a ta ɗauki abin da ke faruwa ga mata a birnin damizin na jihar blue nile da kuma wasu yankuna na sudan a matsayin laifi ne na cin zarafin bil'adama da jami'an leƙen asirin rundunar soji da sauran rundunar tsaro ta soji suke aikatawa saboda saɓanin ƙabilanci rahab mubarak ta ce adadin waɗanda ake tsare da su kan zargin yin mu'amala da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ya zarce ɗaruruwa inda a kullum rana ake zartar da hukuncin kisa ɗaurin rai da rai ko kuma ɗauri na tsawon shekaru shida zuwa goma a waɗannan kotunan gaggawa da kotunan shari'a manyan laifuka daban-daban a jihohin ƙasar rahib mubarak ta jaddada cewa waɗannan hukunce-hukuncen da ake yankewa kan ɗaruruwan 'yan ƙasar sudan hukunce-hukuncen siyasa ne waɗanda ko kaɗan babu gaskiya da adalci a cikinsu da ake aiwatarwa kan waɗanda ake kamawa kan waɗannan tuhumce-tuhumce marasa tushe hukumomin tsaron sudan sun kama ruwan 'yan ƙasar sudan a yankunan da suka kwato daga hannun mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa ta dakarun kai ɗaukin gaggawa tare da gabatar da tuhumce-tuhumce kansu a ƙarƙashin dokokin laifuka masu alaƙa da haɗin gwiwa da ƙungiyar ta'addanci sojojin sudan da mayakan sa kai da suke tallafa musu da suke sahu guda suna fuskantar zarge-zargen aikata laifukan kisan gilla da kuma cin zarafi ga fararen hula marasa makamai a yankunan da ake rikici a kasar a cikin 'yan watannin da suka gabata hukumomin kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu sun sanya ido a kan matakan faɗaɗa zartar da hukunce-hukunce musamman na kisan kai ta hanyar rataya kan mutane maza da mata da dama da hukumomin sudan suke zartaswa da sunan hukunta masu laifi a ƙarƙashin sashi na hamsin hamsin da ɗaya da sittin da biyar na kundin hukunta manyan laifuka na sudan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya da suka shafi kunna wutar yaƙi kan gwamnatin ƙasa da kuma shiga cikin gungun 'yan tawaye na dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wajen aikata laifuka da cin zarafin fararen hula wani alkali mai ɗauke da mataki na farko a fannin shari'a a sudan ya shaida wa shafin watsa labarai na sharkul ausat cewa mafi yawan hukunce-hukuncen da ake zartarwa kan mutanen da aka kama sun dogara ne kan rahotannin haɗin gwiwa ko kuma bayanan sirri ko kuma duk wani mutum da ƙungiyar rapid support forces ta ɗauka aiki baya ga mutanen da ake zargi da hannu wajen kunna wutar tashin hankali ko kwasar ganima ta hanyar wawushe dukiyar jama'a kamar yadda hakan ya faru a wurare da dama da ke fama da rikici a ƙasar alkalin wanda ya buƙaci a ɓoye sunansa ya ƙara da cewa da yawa daga cikin waɗannan hukunce-hukuncen suna zuwa ne ba tare da ba da damar ɗaukaka ƙara ba kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su da kuma mai yiwuwa waɗanda ake zargin ba su samun goyon baya a manyan kotunan ƙasar Alƙalin ya bayyana cewa idan masu gabatar da ƙara ba su tabbatar da shaidar hannun wanda ake tuhuma a cikin tuhumce-tuhumcen da ya wuce matakin da ake zarginsa da aikatawa tare da rundunar rapid support forces za a saki wanda ake tuhuma ba tare da shari'a ba alkalin ya ce yawancin rahotannin da hukunce-hukuncen da aka bayar kan mutanen tare da haɗin gwiwar ƙungiyar rapid support forces an yi rijistar su ne a jihohin bahar maliya kogin nilu da kuma jihohin arewa Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 21 ga watan Janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 20 ga watan Rajab na shekara ta 1446 hijira gamariya Masu saurare ko kun san cewa shekaru 288 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan Janairun shekara ta 1737 wata gwaggwar iska mai karfin gaske wadda take tafe da ruwa ta aukawa gabashin kasar India kusa da tekun Bengal. ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin dubu ɗari uku wannan da ita ce guguwar iska wadda ta fi yin barna a tarihin wannan yanki wadda ta jawo asarar rayuwa ta mutane masu yawa da kuma asarar dukiyoyi da kaddarori tekun bengal dai yana arewa maso gabacin tekun indiya ne sannan kuma yankin yana daga cikin yankuna da aka fi samun guguwar iska mai tsanani a irin wannan yanayi a duniya inda hakan yakan faru lokaci zuwa lokaci. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wani dan gwagwarmaya daga cikin magoya bayan marigayi imam kumaini mai suna muhammad baharami ya bindige firaministan kasar iran na lokacin hassan ali mansur hallahira hassan ali mansur dai ya shirya dokar capitalism wadda kuma ita ce ta baiwa amurka mazauni da kuma kariya dangane da gurfanar da su a gaban kuliya akan duk wani aiki da suka aikata a kasar iran ko da kuwa sun kai ga aikata laifi wanda ya jawo a iya zartar da hukunci a su a gaban kotu daga bisani marigayi imam kumen ya bayyana fushinsa matuka akan wannan doka wadda ta baiwa amurkawa kariya akan duk wani laifi da suka aikata tare da hana gurfanar da su a gaban kuliya ya ce an ɗauki wannan mataki ne domin aiwatar da manufofi na 'yan mulkin mallaka sannan kuma matakin kwarar imam kumen ma da aka yi daga ƙasar iran zuwa ƙasar turkiyya yana da alaka ne da rashin amincewarsa da wannan doka kuma hassan ali mansur yana da hannu kai tsaye wajen kitsa wannan makirci bayan wasu 'yan lokuta ba da jimawa ba da korar imam kumin daga kasar iran muhammad bukari ya bindige shi har lahira a gaban majalisar dokokin kasar. masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da juyin juhalin musulunci na kasar iran ya kusa kaiwa ga samun nasara kuma kafa kwamiti na musamman wanda ya hada malaman addinin musulunci daga dukkanin sauran bangarori na mutanen kasar domin shirya ga garmatar ba game da imam kumeni wanda yake shirin dawowa daga kasar faransa inda yake gudun hijira har ila yau a ranar ne sojojin kasar iran kimanin dubu hudu suka fara yajin cin abinci saboda neman gwamnatin firaminista shafur bakhtiyar ta kori dubban amurkawa masu ba da shawara ga gwamnatin kasar ta iran wanda yana daga cikin yanayi na goyon baya wanda sojoji na kasar iran suka nuna wa juyin juhalin musulunci da kuma nasarar da ya samu da kuma tabbatar da biyayyar su ga margayi imam komai ne masu saurare kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan janairun shekara ta 1924 vladimir ilyich lenin shugaban juyin juhalin gurguzu na tarayyar soviet ya rasu an haife shi a shekara ta 1870 lenin ya fara gwagwarmaya da masarautar kasar rasha a lokacin da yake jami'a sannan kuma ya sha ɗauri a gidan kaso a lokuta daban-daban da mako rasa daga kasar rasha da tilasta masa yin gudun hijira sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a shekarun da yake gudun hijira da kuma lokutan da ake tsare da shi a gidan kaso lenin ya ci gaba da gugurmaya da rubuce-rubuce a wajen ƙasar rasha kuma a cikin watan afrilu na shekarar ta 1917 ya koma ƙasar rasha domin jagorantar juyin juhali na gurguzu a ƙasar ya zama shugaban tarayyar soviet na farko bayan nasarar juyin juhalin gurguzu ya kuma rasu rana irin ta yau a shekara ta 1924 sakamakon rashin lafiya da kuma raunin da ya samu a yunkurin kashe shi wanda bai nasara ba tunanin linen da ra'ayinsa sun yi tasiri matuka a ƙidar makisanci kuma a ƙidar da ya gabatar ana kiranta da marxism leninism daga cikin littafai waɗanda lenin ya rubuta akwai littafin nan na imperialism sannan kuma akwai littafin the high stage of capitalism da kuma littafin nan na growth of capitalism in russia da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a ranar irin ta yau abul hassan jafi masanin harshe ɗan ƙasar iran kuma mamba a kwalejin koyar da adabi ta iran ya rasu yana da shekaru 86 a duniya abul hassan jafi ya kammala karatunsa na firamare da sakandare a garin isfahan sannan kuma ya samu shaidar diploma a fannin adabi a shekara ta 1947 daga nan kuma najafi ya tafi birnin tehran domin ci gaba da karatunsa ya kuma karanta harshen farisanci a tsangayar adabi ta jami'ar tehran a shekara ta 1955 ya tafi kasar faransa domin ci gaba da karatunsa ya kuma ci gaba da karatu har zuwa lokacin da ya sami digiri na biyu a fannin ilimin harshe a jami'ar sorbonne wadda take birnin paris bayan ya koma kasar iran jafi ya fara zuwa birnin isfahan sannan kuma ya koma tehran ya kasance cikakken mamba a cibiyar ilimin harshe na farisanci da adabi tun shekara ta 1980 kuma shine editan jaridar adabi muhimman aikansa na adabi dai su ne a fagen fasara adabi da gyara da ilimin harshe da kuma waƙoƙin farisanci jafi ya bullo da ɗaya daga cikin mahanga wadda aka fi saninta da da'irar na jafi. duniyarmu a yau.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 ministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bar Gaza a wulakance da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. da alama an tilasta wa yahudawan sahayoniya da 'yan nuna wariyar al'umma gwamnatin 'yan ta'arda ta hannun dama ƙarƙashin jagorancin benjamin netanyahu da take samun cikakken goyon bayan amurka da ƙasashen yamma kan amincewa da kulla yarjejeniya da 'yan gwagwarmayar musulunci a gaza kan neman sakin fursunonin yahudawan sahayoniya da aka yi garkuwa da su bayan da ya bayyana a gare su cewa ƙarfi ba zai zama hanyar sakin fursunonin fursunonin nasu ba duk da irin zalunci da laifukan da suka aikata a gaza sama da shekara guda da watanni biyu yarjejeniyar ta buɗe wuta da aka cimma a gaza dai na nuni da wata hujja guda ɗaya wato gazawar shirin amurka da yammacin turai da kuma na haramtacciyar ƙasar isra'ila na kawar da 'yan gwagwarmaya a zirin gaza sannan kuma rusa ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya a dukkanin yankin gabas ta tsakiya duk da rashin daidaiton karfin kayan yakin da ake da shi a tsakani amurka da kasashen yamma da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a bangare guda da kuma kungiyoyin gwagwarmaya da ke zirin gaza da take samun tallafin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da kungiyar ansarullah ta kasar yemen da kuma kungiyar hashidu sha'abi ta kasar iraki gami da jamhuriyar musulunci ta iran da suke ɗaya bangaren inda dukkanin manufofin amurka ba su cimma nasara ba duk kuwa da gurɓatacciyar siyasar duniya da ƙasashe da ke riya wayewa suka yi amfani da ita a gaza tsawon watanni goma sha hudu yarjejeniyar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rattaba wa hannu a kai da ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas wadda ta shanye jinin manyan maɗaukakar al'umma inda a sahun gaba suka haɗa har da jagororin ɓangarorin gwagwarmaya jagora said hassan nasarullah da shugaban ofishin siyasar ƙungiyar hamas yahaya sinwar sun faɗi kamar duka da guduma akan netanyahu da mambobin gungunsa masu aikata muggan laifuka irin su su ben gafir smotrich halebi da kenz kuma lamarin ya zo ne don tabbatar da abin da yake tabbatacce idan har gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance mai karfi kamar yadda ake yadawa kuma kungiyar hamas da sauran bangarorin gwagwarmaya sun kasance masu rauni kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kokarin yadawa to da gwamnatin mamayar isra'ila da amurka sun yi watsi da shawarar da aka gabatar musu kuma idan har gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kasance mai karfi kamar yadda ake yadawa kuma kungiyar hamas da sauran sauran bangarorin gwagwarmaya sun kasance masu rauni kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ke kokarin yadawa to da gwamnatin mamayar isra'ila da amurka ke ba ta cikakken goyon baya bata amince da zaɓin warware rikicin ta hanyar tattaunawa ba kuma da ba ta yi tunanin kulla yarjejeniyar warware rikicin ba Ƙungiyar ta tabbatar da cewa tana da juriyar ɗaukar rushe-rushe da kashe-kashe da kuma gogewa kuma za ta ci gaba da wanzuwa sannan tushenta ya yaɗu a cikin zurfin ƙasar falastinu kuma tabbas ya kasance bayyananne kuma a fili ƙarara har ma ga netanyahu da biden gwamnatin haramtacce kasar isra'ila da amurka kafin kulla yarjejeniyar sun yi ta babatun cewa ba za su zauna da bangaren 'yan ta'adda ba ba za su cimma wata yarjejeniya da su ba kuma ba za su cimma wata yarjejeniya da wani bangare mai rauni da ke kan hanyar gushewa da halaka ba hakika gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka ba su fahimtar wani harshe sai karfi kawai kuma karfin kungiyar hamas da sauran bangarorin gwagwarmaya a gaza da kuma bangarorin gwagwarmaya masu goya musu baya daga labanan yemen da iraki sun tilasta waɗannan bangarori biyu masu da'awar karfi dawowa zuwa matakin farko tare da yin watsi da yaudarar kai da suke sanya wa kansu wato komawa zuwa fagen farko na amincewa da ƙulla yarjejeniya duniya wanda tun farko so kasance suna guje mata ta hanyoyi daban-daban abinda yahudawan sahayoniya suke riyawa a matsayin nasara guda ɗaya tilo da suka samu a cikin shekara guda da watanni biyu shine aiwatar da kashe-kashen dubun dubatar yara da mata da tsofaffi tare da rusa a sama da kashi tamanin cikin ɗari na gidajen gaza a ƙoƙarin da suke yi na ɓoye babban abin kunyan da suka sha a fagen ƙalubalantar 'yan gwagwarmaya waɗanda suka ƙasƙantar da masu goyon bayan zalunci musamman ƙasashen yammacin duniya da babban babbar uwar gami amurka ta bude wuta ta wannan hanya bata bijiro a cikin tunanin smotrich da bengafir da kens ba saboda suna fatan ganin an kawar da kungiyar hamas sauran 'yan gwagwarmaya daga fagen ci gaba da wanzuwa a kan doron ƙasa tare da 'yantar da fursunoninsu kuma har ma sake mame yankunan gaza da karfi haka ne kawai zai sanya su amince da shirin tsagaita buɗe wuta tabbas shahadan babban sakataren kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah said hassan nasarullah da kuma shahadar yahaya sinwar babban sakataren kungiyar hamas ba zai yiwu gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauke su a matsayin nasarori ba saboda nasarullah da sinwar sun kasance a tsawon rayuwarsu suna neman shahada kuma suna neman ta ta hanyoyi daban-daban. a yau shahadarsu ta haifar da gagarumar nasara ga gwagwarmaya wanda suka ba wa duniya mamaki sama da shekara guda da ba a taɓa samun makamantansu ba a duniya har sai da aka fara kallon su a matsayin abin koyi da ba a taɓa samun makamantansu ba a duniya sai a falasɗinu kudancin labanan da yemen da kuma iraki a fili yake cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta taɓa amincewa da batun ƙulla yarjejeniyar ta buɗe wuta da 'yan gwagwarmaya ba ba don ire-iren hasarorin da take yi a sama da watanni goma sha hudu da suka gabata ba kuma waɗannan hasarori suna zuwa ne a kowace rana sakamakon har-haren da ake kai mata ta ɓangarori daban-daban kuma haramtacciyar kasar isra'ila ta zama wata babbar nauyi kan amurka kuma duk da ita gwamnatin amurka tana cikin wata mummunar jarabawa ta gaza kashe gobarar da laƙume yankunan ƙasarta a jihar los angeles kudin tsawon kwanaki masu yawa ba tare da samun nasarar shawo kan gobarar ba a nata bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe makudan kuɗaɗe daga asusunta mata kasa cimma Muna munanan muradunta tare da ƙara bayyana gazawarta wajen ci gaba da yaƙi da 'yan gwagwarmaya don haka babu abin da take samu sai ƙarin kunya a idon al'ummarta da duniya baki ɗaya baya ga ƙa'idojin duniya suka tabbatar da shugabannin yahudawan sahauniya sun shiga cikin masu aikata muggan laifukan yaƙi kamar Netanyahu da Galant. tun daga ranar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta amince da yarjejeniyar ta buɗe wuta firaministan gwamnatin yahudawan sahayuniya benjamin netanyahu ya fara zama saniyar ware a tsakanin ministocin gwamnatinsa kuma abin tsangwama kamar yadda kwamitin da ya kafa kan gudanar da bincike saboda gano dalilan kai harin ambaliyar al'akasa ya ɗauki cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a matsayin shan muguwar kayi a hannun ƙungiyar hamas da kuma 'yan gwagwarmaya waɗanda suka zubar da ƙimar haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma sun ƙara zama babbar barazanar rukusar da gwamnatin yahudawan sahayuniya hakanan kuma yahu zai samu kansa a gaban kwamitin da za a kafa domin gudanar da bincike kan yakin da ya biyo bayan harin ambaliyar al'akasa wanda ya karya martaba da karfin gwamnatin 'yan sahayuniya sannan zai ci gaba da gurfana a gaban kotun haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa zargin cin hanci da rashawa da ɓarnata dukiyar ƙasa da ya yi kuma kotuna za su ga cewa lokaci yayi da za su ɗauki ramuwar gayya kansa har ila yau Netanyahu zai samu kansa a gaban kotun hukunta manyan laifuka a duniya a matsayin mai laifin yaƙi hakanan kuma zai samu kansa a gaban ra'ayin jama'a na duniya musamman na amurka da na ƙasashen yammaci saboda dukkanin laifukan da ya aikata kan bil'adama duk waɗannan abubuwa za su sa amurka daga hannu daga gare shi bayan da ya kasa cimma burinta a gaza duk da irin tallafin da take bashi tabbas ana auna yaƙe-yaƙe ne da sakamakonsu kuma sakamakon yakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka suka yi a gaza shine da'awar kawar da ƙungiyar hamas bayan shekara guda da watanni biyu suka fara tattaunawa da ƙungiyar ta hamas tare da ƙulla yarjejeniya da ita bisa sharuɗan hamas za ta saki fursunoni a madadin cinyewa daga gaza kamar yadda wannan shine sakamakon kawo ƙarshen yaƙi ta ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah ta ƙasar labanan wanda ya kasance tsakai ta buɗe wuta domin baiwa tsagerun yahudawan sahiyuniya da suka ƙauracewa matsugunansu damar komawa matsugunan nasu a arewacin falasɗinu da aka mamaye sakamakon da suka yi hannun riga da jawabin Netanyahu da makarrabansa ga iyayen gijinsu a birnin Washington kamar yadda Netanyahu ya bar kudancin Labanan a wulakance aka zai bar Gaza a wulakance. Ko shakka babu yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a Gaza ita ce farkon ƙarshen zamanin shugabancin Netanyahu kuma farkon zamanin Donald Trump. duk wanda ke bibiyar ci gaban ta'addanci a gaza ya gane cewa babu wani yanayi na tursasawa kuma mai wahala na tursasa netanyahu da masu goya masa baya masu tsatsauran ra'ayi na gwamnati da ke goyon bayansa ciki har da itamer ben gafir da bezalel smotrich kan amincewa da sharuɗan yarjejeniyar da netanyahu ya yi ita ce wacce ya ki amincewa da ita tun a watan mayun da ya gabata har ila yau yakin bai cimma manufofinsa da aka ayyana ba na murkushe kungiyar hamas da sauran 'yan gwagwarmaya da kuma sako fursunonin yahudawan sahayoniya da karfin tsiya ba tare da tattaunawa ba kuma falisinawa ba su yi hijira ba sai dai sun ci gaba da tsayin daka a kasar su duk da wahalhalun da ake fuskanta da kisan kare dangi da laifukan yaƙi to menene ya canza a tunanin Netanyahu har kwatsam ya amince da yarjejeniyar da yake amincewa da ita a baya wannan shine abin da yahudawan sahayuniya za su hukunta Netanyahu a kansa akwai hasashe da dama da suke kusa da gaskiyar lamari masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. tarbiyyar iyali saurari salamu alaikum barkanmu da haka da kuma saka saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awul kunya na saba gabatar muku da shi shiri da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh ƙarƙashin hausa tv da ke nan binin tehran da ni awala kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da batun za ku kashe tare da mu a cikin wannan shirin har zuwa ƙarshensa a wannan ranar. cikin shirin namu na yau za mu ji muhimmancin tarbiyya ne daga bakin muktar adam wani shehun ɗariƙan tijjaniya a garin jos Allah shiga ta malam bismillah a ba ma wato ɗan adam baki ɗaya abin mamaki ba sai mu musulmi ba ɗan adam baki ɗaya rayuwarsa bala'i ne musifa ne idan ba tarbiyya domin tarbiyya shine gyara hali ka zama mutumin kirki ka zauna da mutane lafiya wannan shine tarbiyya dan adam an halice shi ne akan haka a lokacin da Allah ya dan adam ya yi duniya bayan ya yi duniya ya yi rayuwa bayan ya yi rayuwa ya bashi hankali a kwakwalwarsa wanda wannan hankali shi ne zai tashi zuwa ga abu mai kyau bayan hankali Allah ya bashi fitara wannan fitara da shi za ta wala masa komi kafircinsa komi lalacewansa idan ya aikata gona san ya aikata aikata mai kyau ya san ya aikata wasu abu kyau shi sa manzon Allah a zai Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me ya aiki alkhairi yake ka tambayi zuciyarka zuciyarka ita za ta gaya maka aiki alkhairi duk mutumin da ya abin da yake da kyau ne zuciyarsa fitira kenan wannan fitira ɗin wanda ba ta gurɓace ba za ta nuna masa ya abin kyau in yi mana kyau ya san mara kyau ko ni kafin cinsa to saboda haka ashe tarbiyya a rayuwar ɗan adam baki ɗaya shine zaman lafiyarsa Allah ya halicce mutum ne kowa musulmi Allah ya halicce mutum ne kowa mu'min da aka duniya ne aka bar mar wani gusa wani duk da kawata to wannan tushen da aka dasa mana a zuciya mu zauna a duniya da shi wannan shi ake kira hanya mai kyau ta sai gyara zuciya ka tafi daidai da wannan shi ake tarbiyyar nan ne shi yasa wani hadisi sun zama ke cewa an aiko ni ne saboda cika mukalimar ahlak shi yasa shi zuciyar dan adam an kasa shi kashi uku akwai zuciya wanda take ke masa in ya kala ala sarkin azim lallai kai manzo na lallai kai shi shugaban manzanni kana kan da ɗabi'u masu kyau to ashe kenan tarbiyya ita ce rayuwar ɗan adam duk mutumin da bayi da tarbiyya wannan mutum matacce ne ba rayuwa ba ne da farko rayuwar ɗan adam baki ɗaya hulɗa ne wato kowa yana hidima ma kowa ne mai kuɗi yana yin sa mara kuɗi don dole ya zo a mishi aiki ya shi ko mara kudi yana yin sa da shi dan dole zai aiki a jaji zai ci abinci shugaba yana yin wuta wa talaka dan dole in ba talaka ba ku shi ba ne mulki bane dole ya zance shi yadda ka'ida ta faɗa shi kuma talaka yana hidima wa shugaba saboda in ba shugaba rayuwar da cikin hatsari malami yana yin wuta wa jariri saboda shi zai koyar da shi in ba malami ba jahili ilimin sa ya tafi a banza shi kuma jariri yana hidima wa malami saboda in ba malami ba zai san addini ba ba san duniya ba ba zai san rayuwa ba ta yana irin ta babansa saboda idan ba da uba ya zama mara biyu uba yana irin ta ɗansa saboda in ba da zama ɗan gata ba ashe kenan rayuwa ba ke ɗaya hulɗa ne tsakanin wannan da wannan to a ashe ko haka ne hulɗa ne abin da ake bukata da hulɗa shi ne tafi sai ta yadda za ta tafi a zama lafiya ba cuta ba cutarwa la zama wa la zarara eh, ya yadda ka cuce karka yadda ka kowa wannan shi ne rayuwa cikin tarbiyya ke eh, rayuwa shugaba ya san shi shugaba ne talaka ya san talaka ne malami ya san malami ne shi ma jahili ya san shi jahili ne ba ya san shi malami ba ne ya yi girman kai ya fi faɗin gaskiya wa talaka a ya san shi malami ne sanin gaskiya a wurin jahili yana hannunsa shi da zai sanar da jahili abin da yake gaskiya jin Allah muna yi wa sheikh muktar adam godiya ta musamman da lokacin da ya bamu a maimakon radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yara manyan gobe, yara in yara ku ma iyaye, Yara ku yarda da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne mai kyau.